yau bakwai ga watan zulƙada hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ya yi daidai da sha takwas ga watan jun shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya na? kufai ne yau bakwai ne ba na? bakwai ne ba? na bakwai ne ba aka samu mulki a ah. na bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim aka samu murji'a ah. rabe-raben murji'awa ah, wa ashar aqwalil murji'a fil iman salasa eh a kada manta karatun mu na baya mun yi bayanin ko zuwa ne ne murji'awa mun yi bayanin cewa murji'awa su ne mutanen da suke cire imani suke cire ainihin aiki daga cikin imani suna ganin ko da mutum bai yi aiki ba inda ya ƙudurce imani a cikin zuciyarsa ko kuma ko da mutum bai yi aiki ba inda ya furta kalmar imani a harshensa to wannan mumini ne bai kammalallen imani to mutanen da suke da irin wannan tunani su ne murji'awa su murji'awa sun yi ittifaki kaulan wahidan cewa ayyuka ba su daga cikin imani an gane ai ko da mutum baya sallah baya azumi baya zakka baya aikin hajji, sannan yana zina yana shan giya yana caca yana luwaɗi yana kaza in dai akwai imani a zuciyarsa wannan saban Allah baya cutar da shi su suna cewa saban Allah baya cutarwa in dai akwai imani a zuciyarka in dai akwai imani a zuciya duk abin da ka aikata na saban Allah babu matsala wannan shine ne mazhaba na ainihin murji'a to yau muna so mu yi bayani akan aka samu murji'a rabe-raben murji'awa wa sharu aqwalil murji'a fil iman salasa mafi shaharan maganganun murji'awa a wajen imani wato guda uku ne wa yadhkuruhu al-baghdadi fi kitabi al-imam al-baghdadi wato yana ambatan su a cikin littafin sa yana cewa wa amma al-murji'a fa salasatu asnaf yace amma murji'awa wato kashi uku ne su sinfun minhum qalu bil irja fil iman wato wasu bangare daga cikinsu suna da ra'ayin irja'i a wajen imani an gane ne a wajen imani suna da ra'ayin irja'i bi ma'ana in ka ji an ce suna da irja'i a wajen imani wato sun cira aiki a cikin imani an gane sun nuna cewa in dai mutum ya yi imani a zuciya ko mutum ya furta imani da harshe ko da bai aikata aikin alkhairi ba wannan mumini ne mai cikakken imani wa bil qadar ala mazhab al sannan kuma suna kan ainihin mazhaba na inkarin kaddara akan mazhaban qadariyya dangane da abin da ya shafi kaddara su wayannan bangare na farko suna kan akida na qadariyya kowa ya san su waye qadariyya yan qadariyya su ne mutanen da suke inkarin kaddara suna ganin cewa Allah ta'ala bai kaddara komai ba misali an gane ko kenan suna da matsaloli guda biyu matsalan farko wato aqidar irja'i matsala na biyu inkarin kaddara na'am fa hum ma'duduna fil qadariyya wal murji'a su ana lissafa su a cikin yan qadariyya a wajen inkarin kaddara ana lissafa su a cikin murji'awa wajen kira aiki daga cikin imani ka abi shamr al-murji'i kaman abi shamr al-murji'i ومحمد بن شبيب البصري ده محمد بن شبيب البصري والخالدي ده ده خالدي وين متاني uku سوكي ده irin wannan aqida ده su da mabiyansu ثانيا na biyu منهم قالوا بالارجاء في الايمان واتو iman wato wasu bangare daga cikin su suna da ra'ayin irja'i a wajen imani su irja'i su kawai wajen imani ne kawai an gane bi ma'ana sun cire aiki daga cikin imani wa malu ila qawli jaham fil af'al fil a'mal sun karkata zuwa ga ra'ayin jaham bin safwan a wajen ayyuka wal aksab eh da wajen wato wato dide ayyuka wato zuwa abin da suke nufi a wajen ayyuka ta abin da bawa ke aikatawa Allah ta'ala ya riga ya kaddara mai wannan abu kuma shi bawa Allah yana tilasta mishi ne bawa ba shi da ikon aikata komai yadda ka san ainihin wato bishiya ne reshe na bishiya iska in yana kadawa duk inda iska ya kada reshen zai karkata zuwa ganin wajen a gari to kenan su wayannan ta bangaren suna da ra'ayi kirjai ta bangaren imani bi ma'ana sun kira sun kira aiki a cikin imani sannan kuma sun karkata zuwa ga aqidan jabariya a wajen ayyuka suna nuna cewa bawa ba shi da ikon aikata komai kawai Allah ta'ala shi ke aikata komai ana jingina wannan aiki zuwa ga bawa dai majazan na'am aw min jumlatil jahmiya wal murji'a to wa'annan su suna daga cikin jumla na yan jahmiya da kuma jumla na yan murji'awa salisan na uku wasinfun minhum khalisa fil irja' sannan wasu bangare daga cikinsu tsantsa ne a wajen irja'i min gairi qadrin amma su babu ruwansu da inkarin kaddara kawai tsantsa suna da aqida ne na irja'i kawai wa hum khamsu firaq su kungiyoyi guda biyar ne yunusiya akwai yan murji'awa da ana kiransu yunusiya wa gassa'iya akwai yan gassa'iyya wa saubaniya akwai yan saubaniya wa saumiya akwai yan saumiya akwai birrisiya akwai yan birrisiya wa'annan tsantsan burji'awa ne su ba yan jabariya ba ne kuma su ba yan kadariya ba ne kawai su sun shahara ne kan aƙidansu na cewa aiki baya cikin imani an gane wani ko na'am وقد galaba abin murji'a kama قال ابن حزم في كتابه wasu daga cikin murji'awa sun yi guluwi sun wuce gona da iri kamar yadda al'allama ibn hazam ya faɗa a littafinsa A qalu bi an na imana al-i'tiqadu bil har ya zama to sun faɗi cewa lalle imani shi shine cewa da zuciya ƙadan adan al-kufr da imani eh imani shine cewa da zuciya ko da mutum ya sanar da kafirci a harshensa ko da mutum kullum yana zagin Allah ne ko da mutum kullum yana zagin manzan Allah ne in dai ya riga ya kudirce imani a cikin zuciyarsa to wannan ya zama to mu'minun kamilul iman ku ji wannan ko sun ce al-iman al-i'tiqadu bil qalb kawai imani shine kudircewa da zuciya wa in a'lana wa in a'lana al kufr bil lisani ko da mutum ya bayyana da kafirci a harshensa wa badal awsan kai ko da mutum ya bautawa gunki aw Yahudiya. yahudiyya ko kuma ya lizimci addinin yahudanci wa nasraniya ko ya lizimci addinin nasaranci wa abada salib kai koda ya bauta wa cross wa alana taslisa fi koda ya bayyana da aqidar taslisi aqidar cewa Allah uba Allah da Allah ruhu mai tsarki koda ya bayyana da wayannan wannan aqida na taslisi wanda ya nuna cewa yana bautan Allah uku a garin musulunci ku fahimci wannan ayi wato ma'ana idan aka samu mutum kirista ne amma a garin musulunci in dai har ya furta ainihin kalmar shahada ko kuma in ya wato ya kudurce kalmar shahada a zuciyarsa an gane yayi in dai ya riga ya kudurce kalmar shahada a zuciyarsa to wannan mutumin mumini ne cikakken imani to amma yaya za mu yi musan cewa ya kudurce a zuciyarsa ta ya za a sani kaga maganar cewa wani ya kudurce imani a zuciyansa ai wannan matsala ne na gaibi kuma gaibi babu wanda san gaibi sai Allah to su wayannan sun ce imani shine kudurcewa da zuciya ko da mutum ya bayyana da kafirci da harshen sa, kai ko da mutum ya bayyana ya bauta wa gunki ko da mutum ya lizimci aƙidan yahudanci da aƙidan nasaranci kullum ana ganin shi a coci ko kuma kullum ana ganin shi a wajen bauta na yahudawa kuma an gan shi baro-baro yana bautan kuros kuma baro-baro yana bautan Allah uku an gane wani ko to za a inda a garin musulunci ne za mu ɗauka cewa wato zuciyarsa akwai imani an gani za mu kaddara cewa tun da a garin musulunci yake to zuciyarsa na da imani amma tun da ko zuciya na da imani duk abin da ya bayyana na kafirci ba tasiri an gani wato ko da ya bayyana da taslisi a cikin garin musulunci kuma ya mutu akan haka in dai a garin musulunci ne za mu ɗauka cewa ya ƙudurce musulunci a zuciya amma kuma ga zahiri ya aikata kafirci to za a duba wannan abin da ke cikin zuciya ne babu ruwanmu da abin da yake na zahiri cewa yana bautan cross ko kuma ya lizinci addinin yahudanci ko abin da ya kama da wannan an gani? to idan muka ɗauki addinin wayannan yaya za mu yi mu gane cewa mutum kafiri ne a garin musulmi kenan eh? akwai hanyar da za a gane kafiri da zarar mun ga mutum fasto a cikin coci sai wani ya ce ga arne ya ce subhanallah lawa gaya ma arne ne zai iya yiwuwa ya kudirce imani a zuciyarsa an gano wannan aiki to su suna ganin ko da mutum ya bauta wa gunki su suna ganin ko da mutum ya lizimci addinin kirista in dai ya kudirce imani a zuciyarsa to wannan mutum muminu ne kamilul imani an gano wannan ko Na'am, mu'minun kamilul Imani inda Allah azza wa jalla. Eh sun ce su a wajen su wannan mutumin mumini ne mai cikakken imani a wajen Allah azza wa jalla. Waliyullahi azza wa jalla. Kuma wannan bawan Allah waliyin Allah ne azza wa jalla min ahlil janna. Kuma yana daga cikin yan aljanna. Dan aljanna ne shi kawai kai tsaye. Qultu mai son ƙarin bayani akan wannan ya duba littafin al-faslu fil milal wan nihar hmm. na al-allama ibn hazm al-andalusi az-zahiri rahimahullah na'am qultu sai na ce wa hadha al-mazhab kathirun khabisun lil gaya wannan mazhaba mai hadari ne kuma datti ne kwarai da gaske wa na hadha al-mazhab al-khabis wato su ƴan murji'awa masu wannan fahimta sun gina wannan mazhaba wanda yake datti na'am li alla yahkumu ala al-umawiyyin wato sun yi haka ne domin kada su yanke hukunci ga banu umayya wala alal khawarij ko kuma kada su yanke hukunci ga khawarij wa shi'a ko kada su yanke hukunci ga shi'a bal la yajzimuna bi kufr al akhdal kai wato kada ma su yi yanke da kafircin akhdal akhdal ba nasari ne shi a ba yahudi ne akhdal to wai tunda kasancewa akhdal yana cikin garin musulunci ne to zai iya yiwuwa ya kudirce imani a cikin zuciyarsa saboda haka za su iya ɗaukan afdal a matsayin mumini ne mai cikakken imani an gane to kaga su dalilin da yasa suka gina wannan suna so su nuna mana ne wato yan banu umayya duk kuskuren da suka yi tunda dai akwai imani a zuciyarsu babu komai sannan yan khawari duk abin da suka aikata na bid'a duk abin da suka aikata na kashe-kashe da suka yi wa musulmi in sun kudirce imani a zuciyarsu ba komai haka nan yan shi'a duk irin barnan da yan shi'a suka yi na zagin sahabbai na kafirta matan manzo Allah na inkarin alqur'ani na auren mutu'a da abin da ya kama da wannan to za su kira su muminai ne masu cikakken imani an gane wannan ko na'am na'am allazina ashu ma'al muslimin eh da wasu su daga cikin nasara da yahudawa wa'anda suka rayu tare da musulmai an gane ga sunan kirkiri kristoci ne amma akwai imani a zuciyarsu to musulmai ne yan aljanna ne in ji wa'annan bayan Allah na fi diyarihim wato a cikin garuruwan musulmi in dai suna cikin garuruwan musulmi لأن الإيمان محله القلب دومي إيماني محل ليش زوجياني وليس يتلع إلى ما فيه إلا الله illallah. Kuma babu mai iya leƙawa, babu mai iya tsinkaye zuwa ga abin da ke cikin zuciya sai wa. sai Allah to saboda haka idan mun ga fasto a garin musulmi in ji su ko muka ga ainihin a wani bayan bayahudi malamin yahudawa a garin musulmi to za mu ɗauka cewa kawai shi musulmi ne mai cikakken imani an gani haka nan yan hawari haka nan yan shi'a haka nan yan kaza za mu ɗauka cewa imani yana nan a cikin zuciyarsu duk abin da suka aikata na zagin sahabbai da kafirta mata manzo Allah wannan baya cutar da imaninsu na'am wa hum yad'una ila musalamatil nas su suna kira zuwa ga musalamatil nas zuwa ga yin sulhu da mutane mujahada neman zaman lafiya ne da mutane da kuma sassauci ga mutane gaba daya an gane ko kowa a yi mishi uzuri sai ya zamanto kowa mutumin kirki ne kenan an gane ko to wannan shine tunanin wayannan bayan Allah وخلاصة القول أن المرجع يرجعون أمر أمة إلى الله عز وجل واتو مغانا تكيتشي أتكيتشي أن المرجع يرجعون أمر الأمة سنا جنكر تد الأمر الأمة زواد الله إيه وهذا الله شيء كذا ويرفضون تكفير أي إنسان واتو سنا كوري كافر تكون إرم متن أيا كان كون كون إرم أبنيشي ما دام قد اعتنق الإسلام matuƙar da ya rungo musulunci in dai a matakin farko ya rungo musulunci to nan gaba duk abin da ya aikata baya cutar da shi wa nataka bi shahadatai kuma ya to ya furta kalmar shahada mahamar takaba min al-ma'asi kai duk abin da ya aikata na saban Allah ko ma menene an gane tun wani saban da ka sani kaba'ira da saga'ira wannan bawan Allah ya aikata an gane inda akwai imani a zuciyarsa shikenan Na wa shi'aruhum da'iman wato takensu su su bayan Allah taken su da'iman la tadurru ma al-iman ma'asiya saban Allah baya cutarwa inda akwai imani kama la tanfa'u ma al-kufri da'a kamar yanda da'a ba shi da amfani in akwai kafirci ko ba gaba idan akwai kafirci da'a yana da amfani idan mutum kafiri ne ko ya sallah ko ya azumi ko ya zakka ko ya gina masallaci Allah baya so ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallah shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fi an-nari hum khalidun ashe bai dace ga ainihin mushriki ya rayar da masallacin Allah ba saboda mushrikai aikin su ce ne an gane wannan ko saboda haka wato saban Allah baya cutarwa tare da imani kamar yanda ainihin da'a ba shi da amfani tare da kafirci wannan shine take na murji'awa an gano wannan ko na'am na'am wal murji'atu aqsamu wa firaqun muta'addida mukhtalifa na'am la la لا يورب لا يورب الكافر لو كل أحد annahu ya ما دام ya أنهم kafir idan إذا لم يملك بشهادتين kullu man da daga bishahadatai wa huwa mu'minun lahu ma ma fa'ala yanda al-insan yakunu fajiran indahu idza lam ولكن إذا تلفظ فليفعل ما شاء التقوى نعم والمرجئة أقسام وفرق متعددة su murji'awa wato kaso daban-daban ne kuma kungiyoyi ne daban-daban masu yawa na mukhtalifa mabambanta fi tadid ma'anil iman a wajen iyakance menene ma'anan imani adda al-ash'ari wa ghayrihi isne ashar firqa wato al-ash'ari abul hasan al-ash'ari da waninsa sun lissafa kungiyar murji'a cewa sun kai kungiyoyi goma sha biyu sanazkuru ashharuhum bi'aunillahi ta'ala sanazkuru ashharu da sanin zamu ambaci ashharuhum za mu ambaci asharahum wanda suka fi shahara da taimakon Allah ta'ala na'am awwalan murji'atul fuqaha na farko akwai murji'atul fuqaha hum allazina yarawna anna al-iman iqrarun bil lisan sune wa'inda suke ganin cewa imani ikirari ne da harshe wa tasdiqul da kuma gaskatawa da zuciya idan mutum yayi kalmar shahada da harshe sa'annan kuma ya gaskata a cikin zuciyarsa abin da ya furta ya yarda da shi shikenan ya zama to mu'minun kamilul iman ko da bai yi sallah ba ko da bai yi azumi ba ko da bai yi zakka ba in dai ya yarda da su an gani na'am su murji atul fuqaha suna ganin cewa in dai mutum ya yarda da sallah ya yarda da azumi cewa addini ne amma ya zama to bai yi ba amma ya riga ya furta kalmar shahada a zuciyarsa a ya furta a harshensa sannan ya kudurce a zuciyarsa wannan mumini ne kamilul iman an gane ko su suna ganin imani iqraru bil lisan kudircewa da harshe wa tasdiqul qalb da kuma gaskatawa da zuciya la yazidu wa la yanqus saboda haka imani a wajen su baya karuwa baya raguwa wal a'malu salihah la tadkhulu fi musamma al iman yau ayyuka masu kyau ba sa shiga cikin abin da ake kira imani an gane ai sallah baya cikin imani azumi baya cikin imani zakka baya cikin imani biyayya ga iyaye baya cikin imani an gane su wayannan sun kira ayyuka na alkhairi daga cikin imani bal hiya samaratun min samarati sun ce a'a wannan baya cikin musammal iman sai dai shi dan itace ne daga cikin yayin itacensa wa hadha huwa nafsu ma zaba ilayhi imam al sahawi wannan shine hakikanin abinda al-imam al sahawi al-hanafi ya tafi zuwa gare shi al-imam al sahawi fi bayani hazal mazhab a dangane da bayanin wannan mazhaba din unzur aqida at-tahawiyya eh, nan ba hamza bane hamzatul wasl a gyara ku duba littafin al-aqida al-wasiliya an gane ko a cikin aqidatul wasiliya imamu tahawi yana da irin wannan fahimta na murji'atul fuqaha an tahawiyya tahawiyya an gane imamu tahawi a cikin littafinsa al'aqida a tahawiya yana da wannan fahimta na murji'atul fuqaha cewa imani shine ikirari da harshe da gaskatawa da zuciya an gane kuma imani baya raguwa baya karuwa kuma ayyuka masu kyau ba a sanya su daga cikin imani an gane wannan ko wannan shine mazhaba na ainihin abu ja'far at-tahawi kuma wannan shi shine aƙida na ainihin al’imam Abu Hanifa an gani dama Imam Tahawi ya ce zai yi bayanin aƙidan da Abu Hanifa an a aqidan da ya rasu kan shi an fanki wannan aiki to malamai suna cewa Abu a al yana da ainihin fahimta na irja'i amma kuma ba sa kiran shi murki. ina fatan gane wannan yana da fahimta na irjahi amma ba sa kiran shi murji wannan shine dalilin da ya sanya littafinsa al-aqida tahawiyya aka sanya shi daga cikin littattafan da ake koyan salafiya a duniya gaba daya duk duniyar salafiya sun yarda da littafin Abu Ja'far al-Tahawi al-aqida al duk da cewa akwai wannan kuskure na ainihin aqidan irjahi a cikin sa ina fatan gani kenan da wannan ba dukkan mutumin da ya fada cikin aqidar irja'i ne murji'i ba haka nan kamar yadda ba dukkan mutumin da ya fada cikin kafirci ne kafiri ba ba dukkan mutumin da ya fada cikin bid'a ne dan bid'a ba yanzu gashi nan dai imamu tahawi ya fada cikin irja'i amma baka taba cin ɗaya daga cikin malaman salafiya na duniya ya kira imamu tahawi murji'i ba an fahimci wannan ai kenan manya-manyan malamai su ne suke dubawa kafin su yake wa mutum hukunci an gane ko matsala na ainihin yanke wa mutum hukunci kafiri dan bid'a fasiki murci ko abin da ya kama da wannan matsala ne yana daga cikin nazila daga cikin nawazil saboda haka wato makoman shi zuwa ga ainihin manyan malamai ne baya hannun ƙananan ɗalibai an gane wannan ko baya hannun ƙananan ɗalibai su ringa yanke hukunci wannan dan bid'a ne wannan kafiri ne wannan murji ne la wannan yana hannun manyan malamai kamar yadda Allah ta'ala ke cewa wa idza ja'ahum amrun min al-amri aw al khawf aza'u radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbidunahu minhum saboda haka irin wannan matsala in yazo ana mayar da shi ne zuwa ga manzan Allah ko a mayar da shi zuwa ga manya-manyan malamai su ne za su duba su ga shin ya cancanta a kira mutum kafiri shin ya cancanta a bid'antar da mutum shin ya cancanta a fasikantar da shi ina ba gane wannan to amma abin takaici a wannan zamanin ƙananan yara wanda suka fara karatu ba su yi nisa ba sai suka ɗauki ainihin suka ɗauki haƙƙi na ainihin kafirtawa da bir'antarwa da fasikantarwa suna ganin cewa su daidai suke da wayannan ayyuma din an gane ko to yanzu idan ka ɗauki mazhaba na irin wayannan ƙananan yara masu shishige a cikin addini yanzu me za ka kira imamu tahawi imamu tahawi dai gashi nan dai ya rubuta a cikin littafinsa a aƙida ne na irja'i amma kuma malaman sunna sun ce a karanta littafinsa suna cewa yana daga cikin littafin salafiya wanda yake ce a duniya amma idan malaman sunna suka zo suna karanta littafinsa to in suka zo daidai wannan waje sukan tsaya su yi naƙaƙi su tsaya su yi bayani dalla-dalla cewa wannan abin da imamu ta hau ya faɗa kuskure ne wannan baya wakiltar mazhaba na salaf a'a wannan mazhaba ne na murji'awa sai ce imamu ya yi kuskure ne ba da gangan ba saboda haka Allah ta'ala ya gafarta masa ina ba san gane wannan to saboda haka mafi yawan malamai in dai mutum malami ne an san yana kira zuwa ga sunna an san yana kokarin yatsan bid'a yana iya kokari wajen yatsan bid'a yana iya kokari wajen yatsan kafirci yana iya kokari wajen yatsan takalidi yana iya kokari wajen aiki da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam yana iya kokari wajen bin hanyar magabata to sai aka ga yayi kuskure a wata matsala na furu'a ko matsala na aqida ya samu zamiya a ciki ba a saurin yanke mai hukunci da kafirci ko fasikanci ko bid'a an gani har sai an tsaya mai da hujja an kusan mai da shubha in kuma ya riga ya rasu sai a roƙon mai Allah ya gafarta mai an gane ko amma kuma fa za a fito a gaya wa duniya malam wani fa yi kuskure waje kaza an gane ya halatta a boye kuskuren a fito a faɗa kamar nan wajen a ce imamu ya yi kuskure a nan wajen abin da ya faɗa wato ba manhajin suna sunna ne, manhaji ne na murji'awa an fahimci wannan ko kamar abin da ya shafi ibn hajar al andalus a ibn hajar abin nan ibn hajar al kaga shi ma kurakuran da ya samu na ainihin tasirantuwa da ainihin aƙidan ash'ariya malamai suna yin bayanin wannan kuskure cewa lalle yi kuskure a wannan ɓangaren. amma kuma ba sa jingina mai cewa shi biri a ne babu wani malami daga cikin malaman salafiya da yake cewa ibn zan biri a ne duk da cewa kuma suna fitowa fili su yi bayanin bidiyoyin da bidiyoyinsa da kurakuransa hakanan ibn hazm hakanan imamu nawawi hakanan ibn al-jawzi da wasu malamai da dama ga sunan misali eh da idan da irin imamu shaukani an gane wannan ko saboda haka wannan shine hunaka aqwalun an salaf akwai wasu maganganu daga magabata tubayyinu mazhabahum fil iman wanda wanda ke bayyana mazhaban a wajen imani ke bayyana mazhaban wa ke bayyana mazhaban yan murji'atul fuqaha a wajen imani ya qulul fudail bin iyad fudail bin iyad yana cewa ahlul irja irja'ul fuqaha wato masu ra'ayin irja'i shine irja'i na fuqaha ya qulun suna cewa al-iman qawlun bila amalin suna cewa imani magana ne babu aiki an gane ma'ana magana ne babu aiki ba sai ka yi sallah ba ba sai ka yi azumi ba ba sai ka yi zakka ba kawai in dai kana da imani a zuciyanka ko kuma idan ka furta imani shikenan wa taqulul jahmiya su kuma yan jahmiya wato akwai murji'atul jahmiya hmm. wayannan sune murji'atul fuqaha ko hmm. su murji'atul fuqaha sun ce me al-imanu qawlun bila amali mutum ya furta kalmar shahada ba sai ya yi aiki ba wannan mumini ne kamilul iman sannan yan jahamiya su kuma suna cewa al’iman iman al suna cewa imani shi ne sanin Allah kawai bal bila amalin E, in dai mutum ya riga ya san Allah ko da yana bautan gunki ko da yana shirka in dai ya riga ya san Allah zuciyarsa mu'mini ne shi bal wala amalin sun ce imani shi ma qawlun ne wala amalu magana ne ba sai yi aiki ba Wai Kulu ahlus sunnah su kuma ahli sunna suna cewa al-iman al-ma'rifa suna cewa imani sanin Allah wal qaul da magana da furtawa da aiki kun gane imani shine a san Allah sannan a furta kalmar shahada sa'annan kuma a yi aiki da abin da kalmar ya kunsa an gane to kaga mutumin da ya yarda da wayannan abubuwan da aka faɗa an gane ko zai sanya aiki daga cikin imani ya san idan mutum ya daina yin sallah wani kaso daga cikin imanin shi ya fita idan mutum ya daina yin azumi wani kaso daga cikin imanin shi ya fita idan mutum ya daina yin zakka wato duk sanda mutum ya daina yin wani abu daga cikin wayannan ayyuka to wani kaso daga cikin imanin shi ya fita idan ko mutum yana sako shi ma wani kaso daga cikin imanin shi yana fita daga gare shi wannan shine aqidan ahlus sunna wal jamaa wa yaqulu waqi'u bini eh, al-jarrah wato waki bin jarra yana cewa laysa baina kalam al-jahmiyya wal murji'a farqun kabir wato babu wani bambanci mai girma tsakanin maganan yan jahmiya da murji'a dukkan su gaba ɗaya yan murji'awa ne alatul jahmiya yan jahmiya sun ce al-imanu al-ma'rifa bil qalb sun ce imani shine sanin Allah da zuciya in dai mutum ya riga ya san Allah a cikin zuciyarsa ko da bai furta kalmar shahada ba to wannan dan aljanna ne wa qalatul murji'a kuma jona in dai mutum ya riga ya san Allah a zuciyarsa ko da bai furta kalmar shahada ba ko da bai taɓa yin sallah ba bai taɓa yin azumi ba dan aljanna ne kawai in ji su murji'awa yan wa yan jahiliya wa qalatul murji'a su kuma yan murji'awa sun ce al-iqraru bil lisan kawai imani shine furtawa da harshe ai ma kalmar shahada da harshe ai ma itiqadil qalb tare da kudurcewan zuciya tahzibul asar kaga ba su da bambanci ku duba littafin tahzibul asar وقال الإمام أحمد رحمه الله wato imam ahmad allah ya masa rahama ya ce aljamiya ta kol su yan jami'a suna cewa idza arafa rabbahu bi qalbi idan mutum ya san ubangijinsa da zuciyarsa wa in lam ta'mal jawarihu ko da gabobinsa ba su taba yin aiki ba wa za kufur iblis an gani? a wa haza kufur iblis kad ga kafircin iblis nan nan kad arafa rabbu ga kafircin iblis amma duk da cewa kuma iblis ya san ubangijinsa iblis ya san Allah amma kuma iblis kafiri ne an gani faƙala ya ce rabbi bima aghwaytani ya ce ya ubangiji saboda halakar da ni da kai din nan ashe ya tabbatar da Allah ne ke shiryawa Allah ne ke halakarwa kuma ya yarda Allah shine rabbi so haka iblis ya san Allah amma kuma duk da haka ya zama kafiri kaga idan muka dauka cewa sanin Allah shine imani to shedan mumini ne kenan an gane shedan mumini ne sannan fir'auna ma mumini ne kenan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa uluwa eh su fir'auna sun yi musunta amma kuma zukatansu sun tabbatar da wannan sun yi musu a fili amma zukatansu sun tabbatar kaga da wannan kenan mafi yawan kafirai ma musulmi ne su akwai kafirai da yawa sun san gaskiya a zuciyarsu sun gibi ne kawai to irin wayannan kawai sai dai mutum ya kisa aljanna wa iyaz billah an gane wannan ko to saboda haka idan muka ɗauki wannan mazhaba za mu ce da iblis da fir'auna da wasu kafirai wayanda Allah ke cewa Allah zina allazina atainahumul kitab ya ari arina abunan allazina atainahumul kitab ya ari funa arifunahu kama ya arifuna abna'ahum wayannan da muka basu littafi sun san manzan Allah kamar yadda suka san 'ya'yansu. wa inna wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun kawai wasu ɓangare daga cikinsu. suna ɓoye gaskiya ne alhali sun sani kaga shi suna ɓoye gaskiya a ina a cikin zuciyarsu ashe kenan sun ƙudirce a cikin zuciyarsu kawai sun yi inkari ne da harshe idan muka ɗauki mazhaba na murji'awa irin wayannan kafiran gaba ɗaya musulmi da kenan wa iyaz billah na'am mu'assisu mazhabun murji'atul fuqaha wayanda suka assasa mazhaba na murji'a murji'atul fuqaha Wal'ulamawu, istarafofi, tarihi da awali na daɓe azal mazhab. Malamai sun yi saɓani wajen iyakan ci. Farkon wanda ya kira da wannan mazhaban. wanda ya fara kira da wannan mazhaban na irjai i Nam alaƙa walin. A kan An faɗi maganin da yawa. Wa ashirar ma ya'ati? Wa ashirar ha ma ya'ati? Hmm. <clears throat> Wacce wanda ya shahara daga ciki shine abin da ya zuwa? Wa ashirar ha ma ya'ati? Sai gyara. Sai an gyara. Wa a وأشهرها ما يأتي zir bin al-hamdani eh wasu ka ce akwai wani mutum mai suna zir bin abdullahi al-hamdani shine wanda ya fara kirkiro wannan aqida na irja'i huwa tabi'i shi wannan bawon Allah tabi'i ne shi na'am muta'addi mai yawan ibada wa tuwfiya fi nihayat al-qarn al ya rasu a cikin ƙarshen ƙarni na farko wannan zir din ala ishaq bin ibrahim eh ishaq bin ibrahim ya ce qultu li abi abdullah ni imam'u ahmad na cewa imam'u ahmad imam ahli sunna wal jamaa awwalu man takallama fil iman manhu ce farkon wanda ya fara magana ga imani farkon wanda ya fara cewa aiki baya cikin imani wane ne shi ala huwa awwalu man takallama fihi zir yace farkon wanda ya fara magana kan wannan al'amari shine zir zir bin abdullahi Alhamdani. hamdani na ثانيا نبي وقيل أول من تكلم به حماد بن أبي سليمان أنت كيف هكا بني farkon wanda ya fara furta wannan magana ya fara yada wannan aqida na ainihin irja'i shine Hamad bin Abi Sulaiman Sheikhu Abi Hanifa malamin Abu Hanifa tilmizi Ibrahim an-Nakhai kuma ɗaliban Ibrahim an-Nakhai na'am ala Ma'mar Ma'mar yace kunna na'ati Abu Ishaq mun kasance muna zuwa wajen Abu Ishaq fa yaqulu man aina jitu. min aina jitu. sai shi Abu Isa ya tambaye mu wai daga ina kuka zo ne wa naqulu min indi Hamad? sai mu ce mun zo ne daga wajen Hamad bin Suleiman. fa yaqul Hammad bin Abi Sulaiman ko hmm. sai ce ma kala lakum aqul aqul murja'a wato dan uwan irja'i me yace muku eh dan uwan irja'i me yace muku kaga ya nuna kenan cewa shi Abu Isa ma yana kiran ainihin Hammad bin Abi Suleiman akul murji'a menene dan uwan murji'a yace muku wa an Hashim qala an karbo daga Hashim yace ataitu Hamdan Hammad bin Abi Suleiman naje wajen Hammad bin Abi Suleiman qultu ma hadha ar-ra'yu alladhi ahdasta yace wannan wani irin ra'ayi ne ka girgiro a ina ka samo shi ne ولم يكن على آد إبراهيم النخعي الحالي وانا رأيي باب شيء زمن إبراهيم النخعي malaminka ba shi da wannan wannan wannan fahimta din fa qala law kana hayyan la tabani alayhi yace da malami na Ibrahim kai yana rayi da ya bi ni akan wannan ra'ayi yani al-irja wato ma'ana kina irja'i shi yana ganin wato Ibrahim kai ya mutu ne kafin ya ji wannan bayani amma da ya ji wannan bayani a wajen ɗalibinsa da Ibrahim kai ya janye daga aqidansa na sunna ya koma yana bin aƙida na murji'a an gane wannan ko to kaga wannan zai iya yiwuwa yana daga cikin wurin da al-Imam Abu Hanifa ya samu tasirin aƙidan irja'i ina tan gane na'am Abu Hanifa yana da ainihin wannan tasiri na ainihin aƙida na irja'i amma kuma ba a kiran Abu Hanifa murji an gane ko na'am salisan na uku hunaka ra'ayun salis akwai ra'ayi na uku نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الإمام الأوزائي الحافظ ابن حجر يا نقلت الله يا مصر هما دقى إمام الأوزائي أن أول من قال بهذا المذهب للي ya وان دي فتوانا مذهبا يعني الإرجاع wato mazhaba na irja'i rajulun min ali wani mutum ne daga cikin mutanen kufa qala lahu qais al ana kiran shi qais al-masir salim al-aftas aka ce kai ba shi bane wani mutum ne mai suna salim al-abdas wallahu a'lam mu'assisu mazhabul al mutakallimin wa'anda suka kirkiro mazhaba na murji'atul mutakallimin wa hadha la khilafa fihi bainal ulama wancan mun gawa magana akan murji'atul fuqaha ko hmm. wanda su sun ce ne wato sun cire aiki ne imani shine mutum ya furta da harshe ya kudirce da zuciya amma sun cire aiki ne daga cikin imani to su kuma suwaye suka girgiro murji asul mutakallimin masu cewa al huwal ma'arifa. al-ma'rifa na'am wa hadha la khilafa fihi bainal ulama wannan babu sabani a cikin tsakanin malamai fi anna man qala bi hadha al-mazhab al-khatib cewa lalle wanda ya fara yada wannan mazhaba mai hadari al-jahm bin safwan shine wani mutum mai suna jahm bin safwan kana rajulan min ahli al-ahwa ya kasance mutum ne daga cikin ma'abota san rai dan bid'a ne bai bin san rai lam yujalis aliman faqattu bai taba zama da malamai ba ko kadan lam yu'rab bi talab al-ilm ba a taba sanin shi a majalisin malamai ba ba a san shi da neman ilimi ba inna ma jalasa ahli al-ahwa kawai ya zauna ne da malaman bid'a an gane muqaddimah kullun ka ganshi ka ganshi ne a majalis na yan bid'a na mu fi muqaddimatihim al-ja'd bin dirham wato wa inda suke gaba gaba daga cikin malaman jahamu bin safwan shine ja'ad bin dirham al-tirmidhi allazi zabahu amirul mu'minin eh wannan shine babban malamin jahamu bin safwan an gane al-ja'ad bin dirham hmm. wanda wannan mutumin shine wanda amirul mu'minin Khalid bin Abdullahi al-Asari ya yanka shi nam idan da kace ya yanka shi saboda me saboda zindiƙancinsa wa ilhadi da kuma ilhadin shi karkacewan shi li nafi asma'illahi wa sifati a wajen kore sunayen Allah da sifofinsa hmm. shi wannan bawan Allah ya kore sunayen Allah bai yadda Allah yana ci ba ko Allah yana gani ko Allah yana magana ko Allah yana da rai duk bai yadda ba an gani shi ya ce ma duk mutumin da ya ce Allah ya yi magana Allah ya yi magana da annabi Musa ya yi rida in ka ce Allah ya yi magana da annabi Musa ka yi rida in ka ce kuma Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin khalil ka yi rita an gani to ne dalilin da ya sanya manya-manyan malaman tabi'ai a wannan zamanin da suka ga ja'ad bin dirham yana ta yada wannan mummunan mazhaba din yana kokarin ya nuna wa mutane sifofin Allah gaba ɗaya ƙarya ne Allah baya ji Allah baya gani Allah ba shi da rai Allah Allah ba shi da hikima Allah ba shi da kaza eh? Allah subhanahu wata'ala baya magana to da suka ga yana ta yada wannan ra'ayi kuma yana ta kokarin gamsar da amawa kuma amawa suna ta gamsuwa sai shi suke sai to shine sai malamai suka kai karan shi wajen hukuma manya-manyan malamai suka ɗauki al'amarin jihar bin dirham suka kai wa ainihin gwamnatin musulunci karkashin jagorancin wa khalid bin abdullahi al qasri mm. amirul mu'minin suka ce suna zargin wa suna zargin alja'ar bin dirham da ainihin aqidan zindiƙanci yayi inkarin cewa Allah yayi magana da annabi Musa yayi inkarin cewa Allah ya rike Ibrahim a matsayin khalil a lokacin sai aka je aka kamo ainihin ja'ar bin dirham aka gabatar da shi gaban kuliya aka ce masa manyan malamai na wannan ƙasa sun kawo ƙaranka daga cikin abin da suka zarge ka da shi sun zarge ka da cewa ka ce Allah ta'ala bai yi magana da annabi Musa ba ya ce tabbas haka ne ya ce tabbas Allah bai yi magana da Musa ba duk wanda ya faɗi wannan ya yi ridda kuma ka ce Allah bai riƙi Ibrahim a matsayin Khalil ba ya ce tabbas haka ne bai yi musu ba aka ce to kawo hujja ya tsaya yana ta bayani yana ta bayani bayan ya gama bayani sarki ya ce to malamai kun ji su ko malamai suka ɗauki bayani shi dalla dalla suka warware suka warware suka warware sai da suka kai shi bango bayan an kai shi bango gaba ɗaya sai aka ce masa hallaka madfa'un shin kana da abin da zaka tunkuɗe magana manyan malamai sai ya yi shiru kana da abin da zaka tunkuɗe magana manyan malamai ya yi shiru bayan an tambaye shi ya kasa ba da amsa sai sarki ya ce wa manyan malamai kun gama aikinku Allah ya saka muku da alkhairi yanzu abin da ya rage saura namu shine sarki ya sa aka kama shi aka kulle shi a kurkuku bayan an kulle shi a kurkuku an gane ku sarki ya jira sai ranar idi ranar idi sarki ya sa aka fito da ja'ad bin dirham daga kurkuku da aka fito da shi ya zo da shi masallaci filin musalla bayan an gama sallar idi sai sarki ya yi hudubansa wanda yake mashhur A nas da ku taqabbala Allahu da hayaku fa inni mudahhim bi ja'd bin dirham li'annahu za'ama anna Allah lam yukallim Musa taklima wa lam yattakhidh Ibrahim khalila yace ya ku mutane ku je ku yi layya bayan ya gama an ƙa'idar da sallah an gane ku. liman ya yi hudu ba. bayan liman ya gama hudu ba, abinda ya rage ana jira liman ya yanka rago in liman ya yanka ragon layya kowa zai je ya yanka shine sai liman ya ce ya ku mutane ku je ku yi layya taqabbala lahu da kun. Allah ya karbi layyanku fa inni mudahhim bi bin dirham lalle ni zan yi layya da jihar bin dirham a wannan karan ni ba zan yanka rago ba zan yi lanye da wa ja'ad bin dirham me yasa annahu za'ama anna Allah lam yukallim Musa taklima saboda ya raya cewa lalle Allah bai yi magana da annabi Musa wa matsar magana wa lam yattakhiz Ibrahim khalila kuma Allah bai riƙe annabi Ibrahim a matsayin khalil ba yana gama wannan magana ya sauka daga kan mumbari ya sa aka kwantar mai da ainihin ja'ad bin dirham ya yanka shi an gane ko shine al'allama ibn al-qayyim al-jawziya a cikin littafin sanuniya yake cewa wali ajali za ta habi ja'adin khalidul asari yau mazaba'ihil qurbani iz qala ibrahimu laysa khalilahu kalla wala musa al-kalima dani shakara ta kullu sahibi sunnati hmm. lillahi daruka min aqi qurbani yake saboda haka ne khalidul ya yayi layya da ja'ad bin dirham ranan da ake yanka ainihin dabbobin layya me yasa ya yi layya da shi iz qala ibrahimu laysa khalilahu hmm. lokacin da yace annabi ibrahim ba khalilullahi bane kalla wala musa kalimu dani ko wala musa kalima dani ko yace kai annabi musa Allah ta'ala bai yi magana da shi ba an gane to shine sai ibnu qayyim ke cewa shakarar da hiya ta kullu sahibi sunnati duk wani ma'abocin sunna ya gode ma wannan layyar da aka yi in dai kai ma'abocin sunna ne dole ka yi farin ciki da gode ma irin wannan layya wanda wannan sarki ya yi lillahi da ruka min a kai ƙurbani kan fahimci wannan ai to kaga da wannan ainihin a wato abin da ya faru da wannan bawan Allah da a ce a wannan zamanin akwai ainihin hukuma mai kulawa da addini in an samu malami ya kawo irin wannan zindiƙanci za a tarke shi sai an kai shi bango in an kai shi bango a ce kana da magana in ce bai da magana ce to ka tuba ga Allah in ma ya dawo ya tuba za a bashi kwana uku ya dawo ya tuba in bai dawo ba a kwantar da shi a yanka to da ana yin haka da an taƙaita samuwar malaman bid'a a cikin al'umma an gani Duwanda ya san in zai kawo bid'a za a turke shi ya kuke gani za a rage an gane wannan ko eh. to wannan shine abin da ya faru ga ainihin wato ja'ad bin dirham na'am wa kada akaza aqwalu jaham min ba'dihi sawa'un fi sifat aw fi al-iman bishr al-mirris wato akwai wani mutum bishr al mirris hmm. wanda shi babban malamin mutazilawa ne wa kada akaza aqwalu jaham hakika ya karbi maganganu na jaham min ba'di bayan rasuwansa sawa'un fi sifat shin daidai ne a wajen sifofi aw fil iman ko a wajen imani duk ya karba ya kudirce su na'am wa min man talqafu eh, daga cikin wanda ya karbi mazhaban jaham bin safwan ibn fil iman a wajen imani akwai ibn kullab abu muhammad abdullahi bin sa'id bin kullab shi ne abu muhammad abdullahi bin sa'id bin kullab rasul mutakallimin bil Shi ne shugaban mutakallimin a can basra wal imam abul al ash'ari sannan kuma da imam abul hasan al ash'ari fi marhalati saniya a cikin marhalarsa ta biyu kafin ya koma marhala ta ƙarshe don kun san marhalar farko ya yi shekara arba'in a cikin arba'in yana aƙida na mutazilanci daga baya Allah ta'ala ya nuna masa cewa wannan aƙida kuskure ne sai ya barta sai ya fada cikin aƙida na asha'ira shine mataki na biyu a cikin wannan mataki wato ya kudirce mazhaba na ja'ad bin dirham wajen inkarin wasu sifofi an gani amma daga baya ƙarshen rayuwarsa sai ya dawo ya kudirce aƙida ta ibana wanda ya wallafa littafi ibana wanda a cikin wannan ibana ya bayyana da mazhaba na salaf ina fasan kana wannan na'am na'am fi marhalati saniya qabla an yatanika aqidatu ahli sunna yawa abu hasan al-ash'ari a cikin marhalarsa ta biyu kafin ya rungumi aqidan ahli sunna cikakken runguma wa hazani hum alladhani nashara mazhaba jaham fil iman wa'annan mutane su ne wa'anda suka yada mazhaba na jaham game da imani wa salaam, na wani wasu jahilci ne wasu ba wai sun karanta a wani waje ba ne kawai jahilci ne sun ga hadisi ne gundari kawai suka karanta ba san fitowar shi ba eh

Na'am. Na'am. Yayi a to ba ruduwa da yawan ilimi in mutum yana da yawan ilimi ya bace kuma sai ka rudu da yawan ilimi shi ka san mutum na da ilimi amma batacce ne to me amfani ilimin kuma ka san dama an ce a kowane za su yi karatu ba su yi aiki da shi ba Qur'ani ya faɗa haka to ya za ka rudu da yawan ilimi نعم نعم صاحب الرجال akhul murji'a huna sahibul irja wa alaikum salam na'am yana da za a yafe mai a yaya fi mana da ko da yaushe ka kaya gani shi kenan yaya fi ko yana raye ko ya mutu ana dai duba zuciyanka ne inda dai karga kaya da shi kenan Allah ya amsa idan irin al'adar mutanen Najeriya misali hmm. wani zai kibiya ta san kuma an riga an saba da in aka zo aka ce wa yake bi bashi wani zai ce saboda tausayi na ya tukura irin wannan masu wato ba ba ka ce saboda tausayi tunda an ya tausaya ba alhamdulillah haka ke so ana son mutum mai tausayi man eh, la yarhamin nas la yarhamuhullah ko shi masu shi wanda ake bin bashin da ya zama bai da niyyar biya dama bai san ya biya sai sai Allah ya kaddara ya zai rusu misali sai shi kuma wancan din eh, yanayin yanda kurin kada wani adiran mai ko aga kaman bai kyauta ba sai ce kurin ya yafi ya zabi mu sani ku dai ba mun ya yafi ba kuma mutane suna aiki da zahiri a shi kenan tun da ya ce ya yabe shi kenan wannan bawan Allah ya kubuta amma akwai laifi gare shi na taurin yana da halin biyan ya gibiya ya yi laifi amma tun da an ce an yabe mai magana ya kare wannan taurin biyan bashin da ya ki laifi ne sannan kuma daga baya sai wanda ya ce duk da ya yi mun laifi na yabe mai ba shi kenan ba hakkin wani ne kuma ya ce ya yabe magana ya kare ai na'am za a zagaya neman cewa alhamdulillah shi mai mutunci ne tun da haka shi ya ce ya fi shi ya zo mai mutunci ya yi ta inda yana son haƙƙin shi babu wanda ya hana shi neman haƙƙin shi kuma in ya nema haƙƙin shi bai yi laifi a wajen Allah ba ina bin wani kuɗi a biya ni kuɗi na kafin a raba gado yanda ku kuke son gado ni ma ina son kuɗi na ya fito baro-baro su mutanen in suka ce za su yi gado waye zai ce ba su da mutunci ah, to shi kuma yana neman hakkin da an ce bai da mutunci mai bambanci tsakanin a biya shi bashin shi da kuma su su ci gado na shi ya fi ƙarfi su su ma su suka fi cancanta masu ce sun yafi tunda su ba wahalar su bane amma wannan gumin shi ne ba ya ce a bashi kayan shi sai kuma a rika jan hushin shi bai dace a jawo shi ba shi da kasu da kayan yayi su masu gado sai ce wani bai da mutunci kuma sai a ce kuma ba ku da mutunci kudin nan da ba ku yi wahala ba ya kamata ku miƙa wa masallaci kudin naku duka tunda ku ba ku yi wahala ba kudin mahaifinku ne ba abinda da ku yi wahala kan shi amma shi wannan mai bin bashi haƙƙin shi ne gumin shi ne ya ji jiki kila kila yanzu ma yana buƙatar kuɗaɗe sosai don ya biya buƙatar shi sai ga shi nan an ce za a raba gado shi to a biya shi haƙe shi ya ce bai da mutunci a yana da mutunci a ya kamata ma ku biya shi bashin shi kuma ku gode masa Yadda har ma ya ainihin mutunta babanku ya ba babanku bashi ƙwarai da gaske shekar malibi mani afuwa daidai wannan hakikin da ya nuna cewa taurin bashin Eh, taurin biyan bashin mawadaci zalunci ne shi wannan taurin da ya yi eh, ya yi zalunci ya yi laifi kenan ya yi laifi akan wannan taurin biyan bashi haramun ne laifi ne na'am to sai kuma aka ce an yafe mai daga baya to yafe wannan zai shafa wancan laifin da ya yi hmm. ai dama hakkin wancan dama ai bashi kuɗin kudin wani ne yayi sai wannan mai kuɗin ya ce ya yafe ba shi kenan ba an gane mutum dama ya ce farko dai mutum zai ya tuba mutum ya tuba ga Allah sannan kuma ya nemi mutane masu haƙƙin su yabe mishi suka ce sun yabe magana ya ƙare wa alaikum salam eh na injuwa wa ya ce a ta min suratu yasin wani hadisi akwai hadisin alamu ta mautakum suratu yasin ku karanta wa ku suratu yasin hadisin bai da inganci ko kadan saka hadisin da ifi ne shi ba aka ba hujja da shi to a ina ya samu eh ka tambaye shi inda ya samu sai ka zo ka gaya mana kamar ya mutum in ya mutum zai iya karatun Qur'ani kamar da imamu shafi ya faɗa ya karanta Qur'ani ya ce a kai lada zuwa gare shi in ɗan ya aikata aikin alkhairi kamar karatun ƙur'ani zai cewa kai la zuwa ga mahaifin shi amma abokin shi ba zai iya yi ba dan kawai to shi kenan kawai ba kowa ba shi ma ba wai ya sa a zuwa sauke ƙur'ani ba shi in ya karanta ƙur'ani ya karanta ƙwaranci ya Allah karatun da na yi na kai lada zuwa ga mahaifina ya halatta amma ya tara ainihin gardawa a zuwa sauke ƙur'ani bai halatta ba an gani Allah cewa wa wa ta lil insani illa ma sa'a shi dan adam ba shi da wani abu sai abin da yayi tsorori ko manzo Allah ya ce al waladu min kasabi abihi shi da yana daga cikin tsororin babansa sunaka da ta abin da ya aikata baba zai iya samun lada kan shi eh na jila a wani baya ma wani nafila ba wani baya ma wani sallah karatun qur'ani dai subhanaka allahumma wa bihamdika to an ce za a nemi taimako a taimaka tun sabi